بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير ونصلي على إمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا بالكتاب والحكمة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يئذكم به وقال لأزواج نبيه واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة والذي كان يتلوه هو ورسوله صلى الله عليه وسلم في بيوت أزواجه كتاب الله والحكمة فكتاب الله هو القرآن والحكمة هي ما كان يذكره من كلامه وهي سنته فعلى المسلمين أن يتعلموا هذا وهذا وفي الحديث المشهور الذي رواه الترمذي وغيره عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستكون فتنة قلت فما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخير ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالحزن من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يقلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم وقال الله تعالى في كتابه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال في كتابه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منه في شيء فلما الذين تفرقوا فصاروا أحزابا وشيعا وحمد الذين اتفقوا وساروا جميعا متسمين بحبل الله الذي هو كتابه شيعة واحدة للأنبياء كما قال تعالى وإن من شيئته لإبراهيم وإبراهيم هو إمام الأنبياء كما قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاهلك للناس إماما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 wanda ya zo daidai da 29 ga watan 6 miladiya ta 2010 a wannan majalisun namu na mako-mako inda muke darasi mai suna bugayatul mushtaq fi sharhi risalat shaykh al-islam ila ahli al-iraq wato inda muke sharhin sakon da ibnu taimiyya rahimahullahu ta'ala ya aika wa shi'ar mutanen kasar iraki wanda kuma wannan shine majalisin mu na na hudu a wannan darasi a kuma jerin gwanon darussanmu a wannan masallaci mai albarka wannan shi ne da 118 malam ya ce salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير bayan ibn tabi'a yayi waccan shimfiɗa da ta gabata wacce a ciki ya jawo hankali zuwa ga yi wa Allah da'a da manzansa sallallahu alaihi wa sallama a cikinta ya jawo hankali zuwa ga san Allah da san manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da san duk abin da suke so san sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda wannan yana daga cikin da'a ga Allah to shi ne yake cewa salamun alaikum amince ya tabbata gare ku wa rahmatullahi wa barakatuhu garabar Allah da albarkatunsa yace fa inna nahmadu ilaykum Allah allazi la ilaha illa muna yi wa Allah godiya wanda babu abin bautawa da gaskiya sai shi kadai wa huwa lilhamdi ahlun kuma shine ya cancanci dukkan wani yabo da godiya da kirari wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne a bisa dukkan komai wa salli ala imamil muttaqina kuma muna salati ga shugaban limamin masu takawa masu tsoron Allah wa khatamin nabiyina kuma cika bakin annabawa muhammadin abdihi wa rasulih muhammad wanda bawa ne na Allah kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama tasliman kafira ubangiji ya daɗa salati da tsira a gare shi da yawa mala yace amma ba'du bayan wannan فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا بالكتاب والحكمة ألا يا أيكو النبي صلى الله عليه وآله وسلم دع القرآن يا أيكو شد حكمة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور domin ya fitar da mutane daga cikin dufai zuwa ga haske bi izni rabbihim da izinin ubangijinsu ila siratul aziz hamid zuwa ga tafarkin gagarabadau wanda ake gode قال الله تعالى yana cewa laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina hakika Allah ya yi baiwa ga mu'minai iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim tunda ya aiko da wani manzo ko yayin da ya aiko da wani manzo min anfusihim daga jinsin su yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyinsa ayoyin Allah wa yuzakkihim yana tsarkake su ta hanyar yi musu tarbiyya ويعلمهم الكتاب والحكمة ينا كانت تسول التاكم الله القرآن والحكمة لحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين يتسن كسنشي وكما لليسو سن كسنشي من قبل قبان بينا منذ صلى الله عليه وسلم لفي ضلال مبين سناتكم ونبتا مبين وقال تعالى هكذا الله تعالى كي واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به كنتنا نئمر الله كنتنا نئمر الله ديبكم da abin da ya saukar muku na littafi da hikima ya izu kumbiri yana muku wa'azi da shi wa qala li azwaji nabiyhi sallallahu wa sallama sannan Allah ya ce wa matan annabi sallallahu alaihi wa sallama ku tuna abin da ake karantarwa a cikin gidan da jinku min ayatin lahi wal hikma na ayoyin Allah da hikima wallazi kana yasluhu huwa wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallama fi buyuti azwajihi eh, kitab Allah wal hikma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zan da shi da abinda ah, ubangiji da annabi sallallahu alaihi wa wasallam suka zan suna karantarwa a gidan dajin matan annabi sallallahu alaihi wa littafin Allah da hikima fa kitabullahi huwa alquran littafin Allah shine alqurani wal hikma hiya ma kana yadhkuru min kalamihi hikima kuma ne abin da yake fitowa daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wa wa hiya sunnatuhu ita ce sunnarsa fa ala almuslimina an yata'allamu hadha wa hadha don haka wajibi ne ga musulmi su koyi wannan su koyi wannan su koyi alkur'ani su koyi sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a nan ibnu taymiya yana bin abin daki daki nan yake so ya samar da wani abun da musulmi duka sun yi ittifaki a kansu ko yawa jama su yi ittifaki a kansu kuma a kansu ne za a gina dukkan wani batu da dukkan wata takaddama ko wata jayayya ana komawa ne ga waɗannan abubuwa guda biyu don ya samar da wasu turaka guda biyu wanda dukkan wata magana da zai koro zai koma ya daure ta jikin wannan jikin ɗaya daga cikin waɗannan turaki guda biyu ko kuma ɗaya daga cikinsu su ne alkur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya fara tabbatarwa ta hanyar kawo nassoshi na alkur'ani waɗanda suke nuna irin baiwar da Allah ya yi wa al'umma ya yi wa ɗan adam ta hanyar aiko da annabi sallallahu alaihi wa wa sallama babu shakka a aiko annabi sallallahu alaihi wasallama wata ni'ima ce da Allah ya wa dan adam wanda bai taba ganin irin ta ba wata rahama ce da ubangiji ya kwararo wa duniya wanda ba ta taba samun irin ta ba shi yasa Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba ya rasulullah face dan ka zama rahama ga duniya gaba daya muka ce halitta duka sawa'un halittun da suke sammai ko halittun da suke kasa ko halittun da suke cikin ruwa ko halittun da suke masu motsi ne kamar dan adam ko wata halitta wadda suke da rai ko kuma halittun da suke da sararu ne kamar duwatsu da tekuna da duk wani abin da ka sani alkalmar al'alam tana gaskata a kansa to aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama rahama ne gare shi don haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ana rahmatun buhda ne rahama ce da Allah ya yi kyauta da ni wato yayi wa al'umma yayi wa ta kyauta ta hanyar aiko ne lokacin da aka nemi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yayi mummunar addu'a wato yayi tsinuwa da kafirai qurayshawa waɗanda suka juya masa baya suka yi ta yi masa makarkashiya sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce inni lam ub'ath la'anan walakinni bu'ithtu rahmatan lil alamin ba a aiko ni mai yawan la'anta ba mai yawan tsinuwa ko da kuwa an saba mun wannan ba zai sa in zama mai yawan la'anta da tsinuwa ba an aiko ni ne don in zama rahama ga ga halitta duka to shine nan Allah madaukakin sarki yake cewa laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina hakika Allah ya yi wa mu'minai ya yi wa mu'minai wata baiwa baiwar da zai goranta musu baiwar da za ta sa tilas su yi wa Allah godiya iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yayin da ya aiko da wani manzo min anfusihim daga jinsinsu wato ya aiko shi daga cikin jinsinsu in aka ce min anfusihim kalmar a nan ta kunshi jinsi na ƙabila ta kunshi jinsi na mahalli ta kunshi kuma jinsi na halitta shi kansa ta kuma kunshi jinsi na luga wato yare da harshe Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama cikin jinsi cikin quraishawa wato kuma ya aiko shi cikin jinsin larabawa sannan kuma ya sanya harshen da yake magana da shi gare su larabci ne sannan kuma ya kasance mutum ne ba mala'ika ba wannan duk dan ya akwai wato abinda zai zama ya ba su dama su kusance shi su kuma fahimce shi domin da ya sanya shi mala'ika to babu wanda zai iya kusantarsa don babu wanda zai iya jure ganin halitta ta mala'ika saboda ban tsoro da cika fuska da razanarwa don haka ko da mala'ikan nema Allah zai aiko to dole ya aiko shi a sifan mutane domin mutane su samu nutsuwa da taimakewa da shi walau ja'alnahu rajulan malakan la ja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisu da suke cewa me ya hana ba a aiko mala'ika ba to da a ce mun aiko shi ma mun aiko mala'ikan to sai mun maida shi mutum sai da za ku iya jure zama da shi za ku iya jure saurarensa ba za ku rika firgita ba amma Allah nuna maka mala'ika ai ba za ka kwana lafiya ba a bisa halittar da Allah ya yi shi ka duba ko aljani ka gani yaya bari a ce kuma mala'ika shi yasa Allah ke da mun sanya shi mala'ikan to da mutum za mu sanya shi to kuma da mun ƙara wato wala labas na alai mahalli su da abinda suke wato ciki na ɗimuwa da rudewa da ya ci gaba da wakana da za su dai ce ai kai ba mala'ikan ba ne dan me muka ganka mutum kaga za su ci gaba da inkari da jayayya shi yasa ubangiji yace da a ce mala'iku ne ku sai Allah ya kuma ku mala'iku daga jinsin ku kun law kana fil ardi mala'ika kun law kana fil ardi mala'ikatu yamshuna mutma'innina lanazzalna min as-sama'i malakan rasula da a ce a doran kasa mala'iku ne suke tafiya a tsaye kamar yadda muke rayuwa a doran kasa haka Allah ya ce to da mun saukar musu da mala'ika ya zama shine manzon su saboda haka tunda jinsin mu jinsi ne na mutum to ya kamata ya zan wanda za a aiko mana daga jinsin mu ne wannan zai sa mu samu taimakewa da shi kuma mu iya yadda mu yi koyi da ayyukanka tunda da mala'ika ne sai ka samu abin da za ka yi wa Allah uzuri da shi ke Allah ai shi mala'ika ne ya zan yi in koyi da mala'ika shi ka dubi irin halittar da kai masa don haka dan yayi kaza na ibada wanda ni ba lalle ya yi ba tunda halittar mu ba iri ne ba da Allah ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kuna da abin koyi mai kyau tattare da manzo sallallahu alaihi wasallama da a ce manzo mala'ika ne to shikenan sai mu ta kama hujja Da Allah cewa ai mala'ika ne Za ka mu kuma mutane ne halitta mu ba iri ɗaya bane su Allah ya yi su la ya su Allah ma amarahu ma yaf'aluna ma da halitta su ba irin tamu bace ba za mu iya koyi da su ba to sai Allah ya yanke maka wannan hanzarin sai ya aiko maka da mutumin da yake halitta ce ta mutane kamar irin taku shi yasa Allah ke kul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid kace ni mutum ne mislukum kwatan kwacinku yuha ilayya ana yi min wahayi wato wannan shi ya fifita ni a kanku shi ya ni fifiko da daraja da martaba sama da ku saboda ni ana mun wahayi amma wajen halitta ni ma mutum ne mislukum kwatankwacin ku yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid shi yasa Allah ce laqad manna Allahu ala almu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyinsa wato ayoyin Allah sura alqur'ani yana karantar da al'umma abinda Allah ya saukar masa na alkur'ani wa yuzakkihim yana musu tarbiya wato ba wai kawai ya ba su ilimi kadai ba a'a ilimi tattare da tarbiya wannan shine aikin da Allah ya dora wa annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama karantarwa tare da tarbiyantarwa ya zan abin da ake karanta maka kana aiki da shi da zarar abin ta karkace wannan karkace ma wannan karantarwar a dawo da kai kan hanya ba haka annabi ya zauna cikin sahabbansa bai taɓa bari wani ya kama wata hanyar da take ta halaka ba tare da ya dawo da shi kan tafarki ba ci ba duk sanda ya ga wani abin da ba daidai ba zai tsawatar sannan zai kwadaitar bisa aiki na kwarai sannan zai yi shi karan kansa ya yi aikin domin sahabbansa su gani su kwaikwaye shi haka ya yi ta karantarwa tare da haɗa tarbiyya a cikin karantarwar haka waɗannan ayyuka guda biyu da ubangiji ya bashi mu a gurinmu ahlus sunnati wal jama'a mun yi imani muna da yaqini mun tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi waɗannan ayyuka duka kuma ya ci nasara gagaruma a cikin aikinsa babu shakka ya cancanci ya zama mutumin da ya fi kowa tasiri a rayuwarsa a cikin abin da tarihin duniya gaba daya tunda Allah ya kafa duniya ba a taɓa samun mutumin da ya yi tasiri a rayuwar al'umma kamar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ba ba a taɓa samun mutumin da ya yi nasara kamar irin ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ba ba a taɓa samun mutumin da ya kawo gyara a cikin rayuwar al'umma cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ba kamar manzo sallallahu alaihi wa sallama don haka ya zama a'zamu rajulin fi tarihi fi tarihi bashariyati kulliha ya zama a tarihin ɗan adam tun daga kafuwar duniya har zuwa tashin alkiyama ba a taɓa yin wani gwarzo shahararre mutumin da yake ya yi nasara ya yi gyara ga al'umma kamar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba wannan ita ce aƙidar mu kuma duk inda muka je za mu cika wato bakinmu da ambatan wannan za mu bi kirje mu faɗi wannan magana kuma muna ganin wannan wani bangare ne na girmama annabi sallallahu alaihi wasallama shi karan kansa sabanin abinda aqidar shi'a take karantarwa na cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi nasara ba abinda ya zo da shi na karantarwa kusan kawai haka dai yayi ta yi amma waɗanda suke tare da shi tafa da marici da yake faɗa musu ma ba su yarda ba shi ko bai gane ba ya amince da su ya yarda da su ya aura a wajen su ya auren musu yana shawarar su duk sanda wani abu ya taso su ne a gaba su ne a damansa da hagunsa su ne a gabansa alhalin ba san shi suke ba alhalin ba yadda da shi suke ba amma duk bai gane haka ba ya ba su dukkan wata amana alhalin bai bai fahimci shi su ba masu rukon amana ba ne muciya amana ne tarbiyar da yake ta fama ya ba su ashe ba nasara yake ci ba wahala kaɗai yake ci wannan ita ce aƙidar shi'a aqidar shi'a wacce take gudanta sahabban annabi sallallahu alaihi ta ci mutuncinsu. su shi'a da take zagin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama irin su abubakar radiyallahu anhu irin su umar irin su usman irin su abu huraira irin su zubair ibn al-awwam da talha ibn ubaidillah da matan annabi sallallahu alaihi irin su da aisha da hafsa da sauran matansa babu shakka aqida ce da aka gina ta akan soke dukkan wata nasara da manzo Allah ya ci a rayuwarsa ba da za a ƙi da a ta tafi ta samu gindin zama sai ta sai an yarda da cewa wato ba zai yi ka zama shi'a da gaske ba sai ka yarda da cewa manzo Allah bai yi nasara sai ka yarda da cewa manzo Allah wahala yayi tasha da su Abubakar da Umar alhalin ba yarda suke da abin da yake faɗa musu ba kuma bai gane ba domin ba mu taɓa jin ya soke su ba ba mu taɓa jin ya ce a yi hattara da su ba mun ga yadda ya amince musu ya auri ƴaƴansu mun ga yadda ya aura wa wasu daga cikin su ƴaƴansa kamar ta Usman wato yana ta yin abu idon rufe alhalin ba nasara yake ci ba kaga wanda akwai cin fuska da cin mutunci ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama ko wani ne a yau ya bude makaranta ya shekara ashirin da uku yana karantar da ɗalibai amma sai ka fito kana cewa ai wannan makarantar duk ɗaliban da take yayewa 'yan iska ne maciya amana ne macuta ne marasa gaskiya ne babu shakka wanda kake zagi na farko ba ɗaliban kake zagi ba farkon wanda kake zagi shine wanda ya kafa makarantar da malaman makarantar da tsarin karantarwa ta makarantar da irin ilimin da ake bayarwa a makarantar duk wannan su kake suka domin duk sanda aka samu makaranta an yaye ɗalibai na farko sun zama mutanen banza ɗalibai na biyu sun zama mutanen banza na uku sun zama mutanen banza babu shakka za a yi bincike wai me yake gudana ne a makarantar nan duk wanda zai fito daga makarantar nan sai dai fito barawo ko dan giya ko dan fashi babu shakka akwai wani abu yana faruwa ko dai abin da ake koya musu ba mai kyau bane ana koya musu waɗannan laifuffuka ne da ta'addanci ko kuma da zan su malaman ne 'yan ta'adda su karan kansu saboda haka suna koya wa su ta'addanci babu shakka wanda za a bincika idan kuma aka ce ga makaranta tana fitar da ƙwararrun malamai tana fitar da kwararrun shugabanni kwararrun ma'aikata masu amana marasa ta'inci masu gaskiya da rikon amana babu shakka waɗanda za su yi alfahari da wannan su ne shugabannin makarantar in aka tashi za a yabi wannan makarantar to za a yabi shugabanninta a ce ai makaranta ce da take hannun wasu tsayayyu ba za su taɓa yadda a yi rashin gaskiya a wannan makarantar ba suna ba wa ɗaliban su kyakkyawar tarbiyya babu shakka shaidar duk da za ka yi tana da alaƙa da shugabanni da malamai na wannan makarantar to kaga ashe wanda zai fito ya ce a tarihi babu mutumin da bai ci nasara ba irin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kaga ba kowa yake zagi ba illa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba kowa yake batawa ba sai manzo sallallahu alaihi wasallama kuma makarantar annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa makaranta ce da bata yayi dalibai na kwarai ba abu shakka wannan ba karamin cin mutunci bane kuma a yau ba za ka yi tatsama da musulunci ba matukar ka yarda da wannan aqidar babu yadda zaka je kai takama da musulunci tun daga wanda aka wa musuluncin a hannu jibril ya zo ya karantar da shi alqur'ani sai ne shakab daga bakin jibril sai zuwa gare shi ya karantar da wasu al'umma wanda da bakinsa mai tsarki ya karantar da su yana su amma alqur'ani yake aiki alqur'ani yake tasiri yake canza halayensu to yaushe ne bayan shekara dubu da da wani abu za ka ce a zo a rike wannan addinin ko a rike wannan alkur'anin kuma zai yi tasiri ko ka ce zai yi gyara ce to ai a zamanin annabin ba da aka saukaro da alkur'anin bai yi gyara ba yaya za ka ce mana zai yi gyara babu shakka wanda ya nuna tsarin da yake kunshe da shi ba tsari ne da zai gyara dan adam ba kaga wannan rushe addinin ne gaba daya shi yasa malamai suke faɗakarwa a akan cewa aƙida ko addini da shi'a don ba ma wata aƙida bace cikin musulunci addini ne mai zaman kansa addinin shi'a addini ne da yake ba zai taɓa samun gurbin zama ba sai ya rushe musulunci duka da haka duk zuciyar da shi'a ta shiga cikin ta to sai musulunci ya bar cikin wannan zuciya amma ba zai yi ka hada ganin girman manzon Allah ba da ganin nasararsa da cin wato da kwarewarsa ka hada shi a zuciyarka kuma da yarda da shi a ci ba zai yiwu ba domin shi an cin yana akasin haka yana korewa da yana karan tsaye ga wannan koyarwa to shi yasa Allah a cikin alqur'ani ya nuna mana aikin da ya dora wa annabi shine karantarwa da tazkiya tazkiya ita ce tarbiya wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin kama arsalna fikum rasulan minkum يتلو عليكم آياتي, آياتي ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون haka za mu ga ayoyin alkur'ani suna nuna mana irin aikin da Allah ya ɗora wa annabi sallallahu alaihi wasallama wato shine karantar da alkur'ani da hikima da kuma ba da tarbiyya da ba da tarbiyya kaga ashe annabi sallallahu alaihi wasallama mu a gurin mu bai bar duniya ba sai da yi wannan aiki kuma yayi nasara a cikin wannan aiki don haka babu yadda za a yi aqidar shi a ta samu karbuwa a zuciya wacce ta san alkur'ani ta yi imani da shi Allah ya ce wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma yana koyar da su alqur'ani yana koyar da su hikima anan Allah ya nuna yana koyar da abubuwa guda biyu yana koyar da alqur'ani da hikima alkitab shine alqur'ani alhikma kuma ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ita ce hikimar da yake karantarwa وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إن أنا مخففة من الثقيلة أي أيوة وإنهم كانوا من قبل لفي ضلال مبين سوء sun kasance gabanin aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam suna cikin wani bata mabayyani ashe kaga bayan aiko shi sun shiga cikin shari'a mabayyaniya da suna mata mabayyani daga baya sun samu shari'a mabayyaniya ashe kaga kace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya samu cikin bata ya bar su cikin bata kaga wanda ya rushe wannan aya. Aya tana nuna a gabanin ka ne suke cikin bata amma bayan ka sun samu shiriya cewa wa in kano min qablu min qablu min min qablu bi isatihi sallallahu alaihi wa sallama la fi dalalin mubin Hakanan Allah ta'ala ce wazkuru ni'matallahi alaikum وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واذكروا نعمة الله عليكم كنت تدعي عمر الله ده يبكو ni'imar Allah da ya yi muku ta hanyar aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama da ainihin wannan addini na musulunci wa ma anzala alaikum min alkitabi da abin da ya saukar muku na littafi shine alqur'ani wal hikma da abin da ya saukar muku na hikima kaga Allah ya saukar abu guda biyu ya saukar da littafi shine alqur'ani kuma ya saukar da hikima hikima ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama da haka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma wahayi ce kamar yadda alqur'ani yake wahayi yadda alqur'ani yake wahayi haka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma take wahayi bambanci tsakanin alqur'ani da sunna shi alqur'ani baya tabbata sai ta hanyar tawaturi wato dukkan wata aya sai dukkan wani harafi da ya tabbata cikin qur'ani ya tabbata ne ta hanyar gangan wato al'umma ta yi gangan ko a kansa sunna kuma tana iya tabbata ta hanyar tawaturi kuma tana iya tabbata ta hanyar ahad wato za a iya samun hanyar gangan ko a cikin sunna za a iya kuma samun ta hanyar ɗaiɗaiku a samu hadisi imamu malik ne ya ruwaito shi daga malaminsa abu zinad shi kuma daga malaminsa al'arak shi kuma daga abu huraira shi kuma daga sallallahu alaihi wasallam ya wannan ita ce kawai hanyar da muka samu wannan hadisin ko dole mu imani mu yadda da wannan hadisi saboda tabbatar adalci da amana ta su waɗanda suka rawaito hadisi to kaga ashe ita sunna tana iya tabbata ta hanyar ahad banda shi alqur'ani alqur'ani duk abin da ya tabbata to ijma'i ne na al'umma a kansa wannan bambanci na farko ke da bambanci na biyu shi alqur'ani muta'abbadun ne bi tilawatihi wato karanta shi kawai kai karanta shi zallarsa surarsa ibada ce ka zauna kana karanta fatiha suratul baqara ali imran suratul nisa kansa wannan ibada ce sawa'un kana fahimta ko ba ka fahimta matukar kana karanta shi da sunan kana karanta littafin Allah ibada kake kowane harafi kana da lada talatin kamar yadda mazu sallallahu alaihi wasallam ya faɗa alif kana da lada talatin lam kana da lada talatin mim tana da talatin ka da lada tasa'in kenan wannan hususiya ce ta alkur'ani sabanin sunna ita sunna la yuta'abbadu bi tilawati alfaziha ba za ka zauna kawai ka ɗauki bukhari kana karanta lafuzzan kawai ba ma ka fahimta me kake karanta ka ci ibada kake yi wannan alkur'ani kawai yake da wannan khususiyya shi yasa yana daga cikin shirme na wasu idan ana annoba ko an samu fari ko ana cikin yunwa ko wani abu kama da haka sai a ce a ɗauko sayin buhari a karanta ko a ɗauko a shafa a sauki kaga wannan jahilci ne ba a ta'abbud bi alfazil bi alfazil shifa na qabiliyya ko bukhari kawai al-lafuz zan kamar da ake bautawa Allah da alqur'ani yataqarrabu ila Allah bil qur'an kamar da yazo a cikin da Ibrahim ibn Husayn wanda yana cikin sunan sunan Tirmidhi alai yana ta iqra'u al-qur'ana was'alu Allah bihi ku karanta al-qur'ani ku roki Allah da shi wato ku yi tawassuli da karatun da kuke alqur'ani to kana ai zauna ka karanta alqur'ani kai tawassuli da wannan karatun domin karatun alqur'ani ibada ce mai zaman kanta amma ba a ce iqra'u sahih al-bukhari wa tawassalu bihi ba ko iqra'u shifa wa tawassalu biha idan ba a yadda ba wani dalili da ya nuna karanta sahih buhari zalla haka kawai kai ta karanta shi ba tare da sanin ma'anarsa ba wataƙila ba kana saba wa ma'anar domin galibi waɗanda suke karanta sayon bukari ɗin a wasu lokuta da sunan tawassali ko neman allah ya yi wani fari ko annoba ko wani bala'i da al'umma ta samu kanta a ciki waɗannan mutane sau tari za ka samu ba ruwansu da sayon bukari ɗin sai irin wannan ya faru amma a cikin ayyukansu na ibada na aƙida sun jingine bukari ɗin ba ta aiki da shi sau da yawa za ka jawo hadisi a cikin bukari ɗin ma su ainihin daka tsalle guri ɗaya sai ba su yadda ba su sa kafa su ture shi amma kuma in bala'i ya tashi sai su ɗauko shi suna karanta bukhari ya ya rawaito hadisin aisha man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad baya so ma ya ji wannan hadisi da zarar ya ka kawo shi sai ka ɓata fuska kana so ka ce abin da yake bid'a ne shi kuma ya ce ba zai daina ba kaga bukari ne ya kawo wannan hadisin amma ake aiki da shi sai kuma wani bala'i ko ta annoba ta auku sai kuma a tattaro sayar buhari don ana karantawa har da shi wannan hadisin a ciki to kaga wannan babu babu shakka tafiya ce a kife tafiya ce a makance a kurance ba tafiya ce ta masu ji da gani da da basira ba saboda haka alqur'ani shine wanda yuta'abbadu bi tilawati alfabil ana bautawa Allah ta hanyar karanta lafuzzansa shi yasa ko kana ganewa ko baka ganewa in kana karantawa zaka samu lada amma ka ɗau bukari kawai kai ta karatun sa baka ganewa to ka zama kamar sanin shimari ya hamilu asfara ka zama kamar jaki dauke da wagagen kayan da tattafai bai san menene a bayansa ba wannan shi ma bambanci ne tsakanin alƙur'ani da hadisan manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama alƙur'ani shi ake karantawa a sallah in za ka yi sallah shi za ka karanta ba hadisi za ka karanta in za ka yi sallah ba alƙur'ani aka ce a karanta karanta fatiha sannan faqra'u ma tayassara minhu faqra'u ma tayassara min al-qur'an haka wannan ma yana daga cikin abin da yake bambance alkur'ani da ainihin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi daga cikin abin da yake bambance alkur'ani da hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama alkur'ani ba a rawaito shi da ba'ana wato yadda yake lafazin sa din nan haka zaka faɗi zaka faɗe shi alhamdulillahi rabbil baya halatta ka canza na lafuzza ko ka ce ashukur ko assala'u lillahi ko ka ce assala'u lirabbi ko wata ko wata kalma daban ko da kuwa za ta ba da ma'anar kalmar da ka ɗauki ba a halatta maka yin haka ba sabanin hadisan ba'iki sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan hanyar daga malami masanin luga wanda ya san hakikanin harshen larabci ya san ma'anar kowace kalma da irin ma'anar da take bayarwa yayin da aka yi amfani da ita wannan ya halatta ya ruwar shi da ma'ana in ya rike ma'anar in ya rike ma'anar ya halatta ya kawo shi da ma'ana ko yana so ya kawo shi da larabcinsa amma ya manta larabcin hakikan amma ya rike a hausance ma'anarsa to sai ya koro ma'anar ba wani abu ko kuma cikin larabcin ma ya koro ma'anar in matuƙar da ya rike ma'anar wannan hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama ya halatta a yi musu haka sabanin alkur'ani ka eh, sabanin alkur'ani shi alkur'ani la ruwa bil ma'ana ba a ruwayarsa da ma'ana sai dai ka ruwaito shi wato ka karanto shi yadda ya zo to duk wanda yana daga cikin bambance bambance da alkur'ani yake da shi tsakaninsa da da hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma wajen zamantowar alkur'ani eh, hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wahayi ne wannan babu bambanci yadda alqur'ani yake wahayi haka hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suke wahayi su ne hikima din da Allah yake faɗa a nan waskuru ni'matallahi alaikum wa ma anzala alaikum min alkitabi wal hikma kaga adafin hikima akan alkitab ya nuna wani abu ne na daban wani abu ne na biyu haka nan Allah yake gaya wa matan annabi sallallahu alaihi wasallama wa kurna ma yutla fi biyutikunna min ayati llahi wal hikma wankurna ku tuna abinda ake karantawa a gidan dajinku min ayatin lahi daga ayoyin Allah su da alkur'ani wal hikima kuma da hikima waɗannan duk ayoyi suna nuna cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi ce shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin abu dawud ala inni utitu alqur'ana wa mithlahu ma'ahu a wata ruwayar wa mithlaihi ma'ahu ku saurara an bani alqur'ani an bani wani abu kwatankwacinsa. sa an bani alqur'ani an bani wani abu mislahu kwatankwacin sa ko wanda ya linka shi to abin nan da aka ba annabi tare da alqur'ani shine sunnarsa shine abin da aka ba shi na hadisansa wanda suke sharhi suke bayani ga abin da alqur'ani ya zo da shi misliya din nan tana samuwa cikin wahayi wahayinsa shi ma aka yi kamar da aka yi wahayin alkur'ani haka nan misliyan nan tana tabbata fil ihtijaji bi wato yadda zaka yi hujja da alkur'ani haka zaka yi hujja da hadisi kuma dole a yadda dole a yadda da hujja da alkur'ani dole kuma a yadda da hujja da hadisi mutukar dai mutum musulmi ne shine malam yace wallazi kana yatluhu huwa wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallama fi buyuti azwajihi kitab Allah wal hikma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zan yana karantawa Allah yana karantawa da manzo sallallahu alaihi wasallam yana karantarwa a gidan dajin matan annabi sallallahu alaihi wasallam su ne littafin Allah da hikima fa kitabullahi huwa alquran alqurani shine kitabullahi din wal hikma hikima kuma hiya ma kana yadhkuruhu min kalamihi shine abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yake furtawa na maganganunsa wa hiya sunnatuhu ita ce sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wannan magana ba wai ibnu taymiya ne farau ba wajen ya fassara kalmar al-hikma da cewa tana nufin wato sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala ya faɗi cewa duk malamansa da ya yarda da su duk sa da ya da su abinda suke fassara alhikima kenan suna cewa sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama magana su tana na cikin littafin sa ar-risala yana cewa fazakar Allahul kitaba wa huwa Allah ya ambaci alkitab wanda shine al-Qur'ani wa zakara kuma ya ambaci hikima Imam Shafi yace fa sami'tu man arda min ahli al-ilm bil Qur'an yaqulu al sunnatu rasulillah sai ji wanda na yarda da su malamai masana al suna cewa hikima ita ce sunnar manzon Allah wa hada yusbihu ma qala wallahu alam yace wannan magana ta yi daidai saboda mai da annal dukira wa atba'athu al-hikma an ambata al sai kuma aka biyo baya da ambatan hikima wa zakara Allah mannahu ala khalqihi bi ta'lim al-kitab wal hikma Allah yayi fadi baiwar da yayi wa mutane yayi wa halittunsa ta hanyar karantar da su al-kitab wal hikma sai yace falam yajuz wallahu a'lam an yuqalu al-hikmatu illa sunnat rasulillah haka anan bai halarta a fassara al ba sai da sunnar manzon Allah dan babu wani abin da kuma zaka iya faɗa ka ce shi ake nufi ba sunnar ba wani maganar wani da zaka ce maganar ake nufi ba ba maganar Allah ba ba an faɗi maganar Allah to babu kuma maganar wani da ya dace ta biyo bayan ambatan maganar Allah sai maganar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa zalika annaha maqrunatun ma'al kitab saboda ita wannan hikima din an hada ta tare da ambatan alqur'ani wa anna allaha farada ta'ata rasulih kuma Allah ya farlanta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da'a ayoyi daban-daban kamar yadda muka je su kuma wasu daga cikin su azaratin da ya gabata wa hatta ma ala nasi ittiba amrihi kuma ya wajabta wa mutane su bi umarninsa sallallahu alaihi wasallam kaga ashe kenan bayan alkur'ani abinda zai biyo baya ne sunna a wajen batun shari'a in ana batun shari'a alkur'ani da sunna a haɗe suke baiwa ka raba tsakaninsu ka ce za ka fara ta alkur'ani sai ka dire sannan ka zawo kan sunna in ka haka tun inda za ka jira ɗin ba kyau alkur'ani da sunna tagwaye ne a haɗe suke ka haɗa su gaba ɗaya sai ka kyakkyawar direwa Baiwa yiwa ka ɗau hukunci daga tsantsar alkur'ani ba tare da ka gwama da sharhin da annabi ya yi masa ba ba tare da ka haɗa da bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa ba kuma yana daga cikin bai wanda Allah ya ma wannan al'umma bai wanda bai yi ma wata al'umma gabanin wannan al'umma ba ba a yi wa yahudi irin ta ba ba a yi wa nasara irin ta ba baiwar isnadi wato dukkan maganganun manzo Allah na kwarai suna da kyakkyawar salsala isnadi tun daga kan malamin da ya rubuta littafin har zuwa kan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam idan maliku zai ba da hadisi zai ɗauko mana salsalar hadisinsa daga malaminsa shi kuma daga malaminsa har zuwa kan sahabi har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam in bai yi haka ba to ba za mu karba ba ba za mu duba cewa maliku ne ba shi maliku mun yarda da shi amma ba mu san gurin wa ya ji ba ta yi wanda ya faɗa shi kuma ya zamba yardar je ba ne maliku shi kaɗai yarda da shi sauran al'umma ko sauran malamai sun gano abin da maliku bai gano a kansa ba da haka sai ya fito da isnadinsa shi daga gurin wayaji shi daga gurin wayaji har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan isnadi kuma tsohon abu ne da tun tun bayan kace sayyidina Usman shekara 35 bayan hijira sahabbai suka rika tambayar isnadi ba wai abu ne samu da sai daga baya ba aka zo ana ta isnadi a'a tun daga tun da fitina ta kullo da kansa cikin al'umma sahabbai suka rika tambayar isnadi in ka kawo abu cito wurin wa kamar yadda muhammad ibn sirin yake cewa ma kanu yas'aluna an al-isnad falamma waqa'at al-fitnatu qulna sammu فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ من وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ من حديثهم وتدعى قبالا faruwar fitinar kashe sayyidina Usman sahabbai suna karbar hadisi daga mun wanda duk suka ji ya ce manzo Allah ya ce ba su tambayar isnadi dan a lokacin ana da kowa da yana bisa fitira ba zai yi wa annabi ƙarya ba amma da an ga fitinar kai sai na usman kenan an samu yanzu wasu bara gurbi da yawa sun shigo musulunci a shi to zai yiwu a yi wa manzo Allah ƙarya haka na faruwa sai suka fara ɗaukar mataki in ka kawo magana sai sai sun tambaye ka menene ka faɗa mana mazajen wannan hadisin naka tunda kai ba sahabi bane to ga ya mana mazajen hadisin sammu lana rijalakum ku faɗa mana wasu waye mazajen hadisin yace fa yunzaru ila ahli sunnati fa yu'khadhu min hadisi sai a duba mabiya sunna waɗanda suka san girman manzo Allah ba za su yi masa ƙarya ba sai a karɓi hadisin su wa yunzaru ila ahli bid'ati fa la yu'khadhu hadisi a duba a ga yan bid'a ba zai karɓa kaga ashe suna ahli sunna daddan suna ne ba wani sabon suna ne da dadde tun zamanin tabi'a abin da sahabbai aka san shi don muhammad ibn sirin ya rasu hijira tana ɗari da goma kuma almajiri ne daga cikin almajiran abu huraira kuma yana babu labarin malamansa ne cikanu yana nufin suwa na bayan almajiransa ko malamansa yana nufin malamansa la yas'aluna anil islam saboda haka kaga isnadi din nan wani abu ne da yake tantance suna ta kwarai wacce tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam da hadisin da yake bara gurbi ne ba gaskiya ba ne to al'umma musulmi ita su samu wannan gatan amma kan shiga cikin kiristoci za ga ana ba da labarai daga annabi isa ba ba samu wani isnadi ba za ce kawai yesu ya ce yesu ya ce waye ji yesu ya ce ba wanda zai gaya maka ga isnadin maganar yesu to haka a wasu suke so kuma su mai da su mai da maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yesu ya ce kawai a mutum kawai ya baro ya lallago wata magana ya taba ya ce maza Allah ya ce kuma shi kenan sai mu sai mu sai mu karba mu ce eh eh ya faɗa yadda Allah madaukakin sarki ya shimfida dokokinsa ta hanyar manyan malamai wajen kiyaye sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama dole ne a bi su idan ana so a tantance sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama domin matsayin da take da shi a addini shi yasa malamai suka ce faɗar Allah da yake cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da zikir kuma mu za mu tsare shi suka ce wannan ayar ba tana nufin alkur'ani kadai ba tana nufin tsara alkur'ani da tsara sunna domin bai wa a tsara alkur'ani shi kadai ba tare da an tsara sunna saboda alkur'ani in ka ce a tsare shi kadai amma sunna kuma ta lalace to kamar ka ce an tsara haruffan alkur'ani amma ma'anar kuma an bari ta gurbace kaga anan ba wata hikima kenan domin ma'anar ita ce ruhin harufan wannan wasila ce ta isar da ruhin ma'ana idan ya zan ma'anar wanda sunna kuma ita ce za tantance ma'ana ta kwarai in ya zan wannan ma'anar ita ba a kare ta ba ba a ba ta kariya ba haruffan kawai aka ba wa kariya amma ma'anar a iya yin wasa da ita kuma al'umma ta kasa ganewa a iya yin ƙarya wajen fasara alƙur'ani kuma al'umma ta kasa ganewa in ya zan haka ta faru babu wata hanyar da za a iya gane gaskiya to kaga ba a tsare alƙur'anin ba kuma a tsare haruffan sa bai yi amfani ba shi yasa suka ce wannan ayar tana nuna tabbacin tsare sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kawai hanyar da za a tsare alqur'ani da ta sunna suka sha babban hanyar tsare alqur'ani ubangiji shi ya dau abin da kansa bai wakilta shi ga wani ba haka da zarar mutum ya so yi wa Allah ƙarya ta hanyar ya kawo wani abu to dan da nan asirin zai to yaro kankani ma sai ya gane cewa a abin da kake faɗa ba alqur'ani bane za a samu yaro dan shekara goma shekara goma sha biyu ya haddace alkur'ani da zarar ka karanto wasu maganganu ka kace alkur'ani ne shi karan kansa zai ce to shi bai san a wani alkur'anin kake karanta kake karatun ka ba kaga wannan baya buƙatar wasu jima-jiman malamai manya-manya to kaga wannan aikin Allah ne shi yasa ce bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm alqur'ani aka tsare shi a cikin kirara zaka inda zaka dau alqur'anan duniya duka ka kone su ba kai komai ba yana nan sai su nuna da zina utul ilm kana konawa wani yana zama zai rubuce shi daga farko har ƙarshe to ga bai kai sai dai in zuwa za ka yi tayi ana binciko maka kuma haddata ta a duniya kai ta musu kana yankawa to kuma sai ka gwada ka gani in haka za su yi amma dan ka ce a tattara qur'anai don a kone ka hana buga qur'anai duk baka ce komai ba to wannan hanya ce da Allah ya tsara alqur'ani da ita tsakanin hadisai su ubangiji sai ya zabar da wasu mutane ya samar da wasu mutane sai ya dora aikin a kansu shi yasa idan mutum ya yi wa annabi ƙarya to wato ba zai kuya ba waɗannan mutanen sai kuma sai sun zaƙulo shi sun yi bayanin sa ga al'umma shi yasa muke cewa duk wani hadisi da za ka kawo ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma alhalin ƙarya kake yi wani abu ne da zai kuya ba wani abu ne da za a gane ka da wuri wuri domin da zarar aka ce kawo istinadin to a nan tusa ta kure gudari kawo isnadin shi nan ba abin da zai iya cewa ya ce wanda ya faɗa ya ce wanda ya faɗa kawo isnadin su in ka ce abu dawud ya rawaito abu dawud yana koro hadisansa da isnadi sai a je a duba isnadi in ka ce tirmidhi yana koro hadisansa da isnadi in ka ce ibnu majah in ka ce nasa'i in ka ce bukhari muslim duk wanda ka faɗa cikin waɗannan Imam Ahmad Ishaq ibn Rahuya Abu Ya'la al-Musri al-Bazzar duk wanda aka faɗa cikin waɗannan suna koro hadisan su da isnadi wasu ma da ƙarshe su yi bayani su ce wannan hadisin bai inganta ba to kaga ashe akwai inda za a koma a gano ina ina bakin zaren yake amma kawai ka koro hadisi ka kasa faɗar ma ina aka waye ma yaro baka ma san kai ma kawai ji kai ana faɗa kawai ka tsince shi ana faɗa kai ma ka rika maimaita shi kamar a kututuru kaga babu yadda za a yi mutum mai hankali kawai ya gina addinin sa akan irin wannan shafi fado to shine ma da yake cewa fa'ala da an ya yata'allamu hada wa hada wajibi ne akan ka musulmi ka koyi wannan alqur'ani kenan ka koyi kuma sunna dole ka hada su bi ka koyi wannan ka koyi wannan ba kamar yadda wasu ke cewa kan ka karanta littafin hadisi ba za ka bace ya za a yi Allah ya saukar da abu ta hanyar manzon sa sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya yi bayanin alqur'ani kuma ka karanta kuma ka bace akwai akwai akwai daura kai cikin wannan magana a ce wai ka karanta hadisai zaka bace hadisai maganganu waye maganganu manzo Allah ne maganganun manzo Allah kuma shi da aka turo ya shiryar da mu kuma sai batar da mu to kai yanzu magana wa zan karanta kuma in shirya sai ka gaya mun kuma wanda shi tashi magana karanta za a shirya abinda ake cewa kada ka ɗauki abu ka rika karatun kai kadai ba tare da malami ba kamar yadda magabata suke cewa la ta'khudhu al-ilma la ta'khudhu al-qur'ana an al-mushaf wala al-ilma min as-sahaf kada ka ce za ka koyi al daga wanda ya koye shi daga mushaf to da zarar ya dau al-qur'ani ba a gaban malami to zai rika karanta wasu bakakin ba daidai ba ya rika aje wasu bakakin ba mahallin su ba yana ja inda ba a ja ko ya ki ja inda ake ja saboda kawai hawan kawara yi wa ainihin alqur'ani da ka ba a karɓa Alƙur'ani sai ta hanyar talaki haka nan ba a karba ilimi daga wanda ya ɗau ilimin daga littattafai wato ba shi da wasu malamai ce wurin ba ka koya ce a shi yan karance karancensa ne sai ka ga yau an wayi gari har ba wanda larabcin ba ba ganewa da turanci zai rika karanta zai karanta hadisan amma kuma za a riƙa rigima da shi a kai da aka ya ya ɗau littafin da yadda salihin ko bulugul maram na turanci ya karanta shi kansa bai fassara bai fassara daidai ba yi kuma ya yadda a kan haka manzo Allah ya faɗa kuma a je a ta rigima da shi kamar wanda zai aka fassara masa tsaka da lizard ya je ta kashe kadangaru to abinda ba a yadda ba ka ce ta hanyar littafi kadai za ka ɗau ilimi to wannan shi ne babban kuskura amma ka ɗauke shi ta hannun malamai inda za su yi maka bayani in ba hadisin da ce maka wannan hadisin ya inganta kuma wannan hadisin ga lafizan sa kuma wannan hadisin ga abin da yake nunawa ga hadisan da suka zo suna ƙara suna ƙara bayanin wannan hadisi to wannan shine abinda abinda ake bukata kuma dole ne ka yi haka wajibi ne akan ka ka koyi wannan ka koyi wannan kuma alqur'ani da hadisi tare suke tafiya ba a raba tsakanin su wanda duk zai raba tsakanin su to zai shiga cikin bata to duba da cewa karatun namu na yau damar wasu da dama watakila an haramta musu sauraron sa saboda hadari da ya gangamo ko wanda watakila wannan hadarin ba zai bar su fito da gidajen su ba za mu dakata a nan ina ga dai ai mun ma cinye lokacin nan to wannan shimfiɗa ce ibnu taymiya yake yi kuma yana hannunka mai sanda yana sanya abubuwa da al'umma za ta yi ittifaki a kansu su ne alkur'ani da hadisi yana faɗar matsayin alkur'ani da matsayin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama domin dukkan abin da za a gina kuma na maganganu to a yadda cewa akan waɗannan abubuwa guda biyu za a gina su wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وأنا سوى إلى سؤال بياني أكثر من إنفيتيشن لأكيينا تركي أنا رب تويل فاتحة يتي منسل يتي وفاتحة سنة لنا سنة سنة سنة سنة القرآن gashi ana kwashe shara da shi hakan ya dace ko bai dace ba to kalmar fatiha babu shakka al-fatiha suna ne daga cikin sunonin suratul fatiha ana ce mata al-fatiha ana ce mata rukuya ana ce mata umul kitab ana ce mata sab'ul masali da sunaye daban-daban da ake kiranta da shi ambatanta da sunanta baya baya daga cikin alkur'ani shi sunan a daina fahimta cewa sunan sura shi ma alkur'ani shi yasa za ga a sura guda daya an yi matan sabari kan sunanta wani ya ce sunanta kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza alkur'ani ba a sabani a kansa sunan sura ba shi ne alkur'ani ba da an ce mata ummul kitab an ce mata alfatiha bayan nan an rubuta alfatiha dan ba ma alifin din a turancin ma kira alifin din ake ba ta al-fatiha sai da ce wajen fatiha to kalmar fatiha din ba wai alkur'ani ne aka rubuta ba sai da za a ce ai an rubuta alkur'ani an jefa a ba alkur'ani ba kamar ka rubuta annur suna ce akwai suratul nur a cikin al'ummar kalmar annur kawai ita kadai wadda ba ba alkur'ani ka rubuta ba kuma waɗanda suke rubuta abin nan ta kalmar fatiha din abin da suke nufi addu'a suna nufin addu'ar da ake ta daurin aure ba wasu na nufin karatun fatiha ba saboda ai yawanci auren auren da za a yi ba karatun fatiha ake yi ba mu dai daurin auren mu ba dai san wani guba ko kudan amma dai mu ba ma karanta fatiha abin da aka fi sani na sunna khutbatul haja sai kuma a yi siga tsakanin waliyi da wakili ko kuma shi angon kansa shikenan mutanen da suka halatta kuma sun ga abin da ya faru wannan shine ilalin bika to an gama daurin aure saboda haka ba bukatar sai an karanto fatiha ko da ya rubuta wannan a cikin haka yawanci wanda za su rubuta kalma wannan kalma a cikin invitation ba wai suna nufin alkur'ani ba suna nufin addu'ar daurin aure halartar addu'ar daurin aure saboda haka kada a tsananta akan wannan a ɗaukar ta alkur'ani ake rubuta ana ana jefarwa akwai a da can baya kafin kai ya waye ana ɗaukar duk ma wani kalmar larabci alkur'ani sauraka ko jaridar larabci da ta zo daga eh, fatikan inda da larabci ce sai ga ana ta kafa kafa da ita ana girma mata wanda ba ba alaka bible akwai na larabci eh, yana nan ba ka ba shi eh, daraja da tsarkakewa kamar yadda zaka ba alkur'ani ba akwai jaridu na kiristoci da larabci ne kuma kaka shi larabci yare ne yare ne ba wai shi yake da kadatar ba alkur'ani shi yake da tsarkaka din ba wai shi yaran gundarinsa ba shi wannan yaran shi abu jahal yake shi abu lahab yake kuma duk suna wuka kaga yaran <laughs> ba a an jefa shi da tsarkin da tsarkin sa kuma ya tafi ta ba to akwai sanda duk harabi ma an ga alif aka ga lam aka ga bi aka ga ba aka ga za ta kana ana wasa da alkur'ani daga ana kafa kafa da shi to daga baya ka bai cewa a ah, wannan yare ne yare ne a cikinsa akwai musulmi akwai kiristoci akwai kafirai akwai duk akwai a cikin yaran ana samu wannan yana cewa me ingancin wannan hadisin da zamakshari zamakshari ne ba zamakshari zamakshari ya ruwaito a cikin littafin al almanakibu yana cewa fatimatu menene yahudatu ko menene ko yahudutu bahajatu kalbi وابنها وابناها ثمرات فؤادي وبعلها نور بصري والأئمة من بعدها a'imma. to ga shi nan dai kun dai zai wani bangare na shi wato yanzu ne muka gama magana akan irin waɗannan hadisan to da waɗanda hadisan da yake ci da buguzo a ce ai ga hadisai nan sun ce al'a'imma min ha al'a'imma min min ha ko al'a'imma ha a ce ai limamai annabi ya ce limaman da za a yi daga cikinsa ne daga ƴaƴanta ne don haka ƴaƴan ma su ne shugabanni duk wanda baya cikin su to kwace ya yi don haka a zargi sai na bakar da cin amana a zarge shi da zalunci akan waɗannan rubutun hadisan wani hadisi ne rubatse hadisi ne bara gurbi hadisi ne mai wari mai tsoyi mai halatta ka ɗauki wannan ka jingina manzo Allah kana da hankali ba ba na jin ma mai hankali zai ji wannan kai daga jin larabci ko ni wallahi larabci na ba wannan zaki a ce larabcin wanda yake afsahu man saka bidad ka zo ka ɗauki kalmomi na shirme annabi larabcin sa ya fi ƙarfin wannan yana daga cikin alamomin wasu da malamai suka ambata barakatul alfas wato zakakatul alfat da wasu kalmomi kamar kamar rubutu letar yan soyayya wannan ba hadisi ba bane zamakshari ba mu'tazile ne shine sahibul kashaf kuma dan cikin wajen karni na hudu ya bayyana ba sahabi ba ba tabi'i ba ba tabi'u tabi'i ba cikin a'imma ba cikin qurunul mufaddala ya fito ba kuma ma aqida sa ba ta alif sunna ba ce aqida ce karkatacce aqida mu'tazila shine mai littafin al-kashaf to an ce shi ya ruwaito kaga tun daga nan an gama magana to idan ma mun hakura da zamar shari to tun da zamar shari nan ba sahabi bane ba tabi'i bane ba atba'u tabi'i bane a gaya mana isnadin da ya ruwaito hadisin da shi ƙarya ne babu babu saboda haka irin waɗannan hadisan da su ake karantawa al'umma ana zagin sahabbai da su ce gashi manzo Allah ya kaza amma su sai na abubakar sun yi abu kaza saboda haka sun ci amanar manzon Allah hadisan ƙarya marasa tushe wani hadisan ƙarya ne shi ya je ya kama littafin almanaki mu da gani ba wani wanda zai kama kawai littafin almanaki mu da zama shani ƙarya ne saboda haka ka tabbatar da abu kafin ka zo ka yi gini akan ka haka ta wasu bayan Allah don haka wannan hadisin ba gaskiya ba ne wanda ce gaskiya ne kuma sai fito da isnadin kamar da ibnu sirin yake sammu lana rijalaka sai ku gaya mana mazajen ni in na faɗa hadisi yau ko maka ce ƙarya ne ba zan zo maka da mazajen zan karanta maka su kuma in karanta maka tarjama su da manyan malamai abin da suka faɗa kansu kai ma ka kawo na ka karanta wata rana manzon Allah ya ruku hannun Fatima alaihi salam sai ya ce man arafa hazihi faqad arafaha wa man lam ya'rifaha fa innaha Fatima bint Muhammad آه، محمد آه، صلى الله عليه وسلم وهي بدعة مني وهي قلبي وهي روح التي بين جنبي ومن أذاها ومن أذاها فقد أذاني ومن أذاني فقد أذى الله ومن آذاها فقد آذاني ومن آذى آذاني فقد آذى الله تو كذا duk wanda yana kai daga ji ko ba ka jin larabci wahiyar kalbi na ga irin wannan larabci ya soyayya wahiyar kalbi a annabi ya kamo fatima ya fito yana cewa man arafa faqad arafa na Allah wannan kamar kamfen da siyasa fi biyu da yadda za a ɗaga hannun siyasa da wai annabi ya daga ya kama ni da man arafa faqad arafa wanda ya san ya to wanda ya santa ya santa me nan, wanda ya santa ya santa wanda bai santa ba ita ce fadi kaga an bai da musulunci kamar wani wani campaign ake yi annabi bai yi campaign ga 'ya'yansa ko abin nan har yanzu na ita ce kwakalibi waye shi wannan ba a ma ce zabar shirin ba shi kuma kowa ne ne akwai hadisi sahihi yana cikin bukhari yana cikin muslim yana cikin musnad imam ahmad da kalkalarsa sananniya hadisin mutuwar ibnu makrama hadisi ne ma'ruf lokacin da sayyidina lokacin da dangin abu jahal suka kawo wa sayyidina ali sallar yar abu jahal ya aura cewa ya aure yar abu jahal labari sai iske manzo sallallahu alaihi wasallam shine ya hawo minbari ya hawo minbari a wannan lokacin ne ya faɗa yake cewa فاطمة بضعة مني يؤذيها يؤذيني ما يؤذيها ويريبني ما يريبها فاطمة ونقنقري ليناوا duk abin zai cutar da ita zai cutar da ni duk abin zai tayar mata da hankali zai tayar mu yace na ji ali yana so ya auri yar abuja yace to ba zai yiwu ba sai dai idan zai saki yata ya auri abuja domin babu yadda za a yi 'yar makiyin Allah a haɗa su da 'yar annabin Allah a ƙarƙashin mutum guda ko a gida guda dan ba za a yi duk sanda na na fatima ta yi magana abuja al’ensa ba za ta ji daɗi ba kuma al'amari na kishi za ta iya faɗar wata wata magana ke tafi can yar abuja kada za a yi rigima shi ya sa ya ce duk abin da zai tayar mata da hankali wanda zai cutar da iyalinta ba zan so shi ba domin abin da zai jawo ita na na fatima ko ta yi wa sayyidina ali abin da ba daidai ba wanda zai cutar da ita yanzu Allah ba zai so ba to a lokacin ya faɗi wannan wanda ya fusata ta ya fusata ya fusata ne annabi ya faɗe shi ne a ƙarƙashin wannan duk da cewa su ɗan shi'a ba su yarda ba wai ya za a haɗa abin da ali wai an yi wa hadisin kai ba ya da kai an masa kai saboda ta su ba su yadda annabi ya faɗi shi kan alif don saboda in sun yadda to kaga ashe wanda annabi ya fara jin cewa ya bata masa rai da sai da to kuma kaga abubuwa za su juye to sai sa sai ba su yadda ba to kaga in suna so su kawo wannan hadisin sai kuma su sun yi sabon kai su kuma to ne aka ce kamo hannun ta ya fito da ita ce wani araba kada arafa. o aka hadisin yana nan sananne ne in kana so gobe sai a kama isnadin a karanta maka isnadin sa cikakke kai ka ka isnadin naka da haka wannan duk ƙarya ne ba gaskiya ba wanda yana cewa mai ingancin wannan hadisin an ibn zurayj an afa radiyallahu ta'ala anhum qala man sallat 12 raka'a la yatakallamu fiha ثم قرأ في آخرها سبع مرات بفاتحة الكتاب وآية الكرسي سبع مرات وقال لا إله إلا الله وله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات ثم سجد قال اللهم إني أسألك بمعاقل العز من أرشك ومنتح الرحمة من كتابك وباسمك العظيم وجدك الأعلى وكلماتك التامة ثم دعا استجيب له ولا إسناد إسنادي ليه ده موضل هو إسنادي وده مرسل isnadi mursal ba ibn jurayj an ata qala kaga ata ba sahabi bane ata ibn abi rabah almajiri ibn abbas ba sahabi bane bai yiwa ya jingina ya jingina wata magana zuwa ga manzo Allah karba in ko magana tace ina ina hujja akai ibn jurayj kuma yana tadlisi ibn jurayj abdul malik ibn abdul aziz ibn jurayj yana tadlisi idan zai ce an afa to akwai magana ta yiwu akwai wani wanda yake ba za a taba amincewa da shi ba a tsakanin ibn jiraj din da a faɗin shi ibn jiraj ya cire shi shi yasa yace idan qultu qala ata fa qad sami'tu minhu in nace qala to naji amma in ce an wannan akwai magana kuma wa tadlisu ibn jiraj kamar da rakun yake faɗa wa tadlisu ibn jiraj tadlisu qabih fa innahu la yujaddisu illa an jiru ibn jiraj duk sanda zai tadlisi mummunan tadlisi yake yi don baya cire sunan wani daga islami sai in ya zan su mutum ne wanda ba za a taba amincewa da shi ba saboda kaga ibn jurai an aba sannan ba a faɗi sahabin ba sannan a ce man salla kaza kaza kaza wannan ba gaskiya ba ne wannan ya ce ina roƙon a ƙara mini haske akan waɗannan matsaloli guda biyu su sauran sahabbai waɗanda ba su cikin asharatul mubashiri na fil janna kuma manzan Allah ya kasance kuma manzan Allah ya kasance ya gawa ne a gidan aljanna kowa da ɗan aljanna ne a wani matsayi suke idan aka gwaba su da guda goma na farko to wanda da ita ce tambayar to ban gane ma'anar tambaya ba akwai al'asharatul mubashshari da biljanna abinda sa ake cewa al'asharatul mubashshari da biljanna ake cewa goma saboda sun zo a hadisi guda ɗaya lokaci guda ba wai ana nufin su kaɗai ne yan aljanna ba su kaɗai ne aka albishir da su aljanna a saboda sun zo a siyaki guda ɗaya hadisin abdurrahman ibn auf da abin nan sa'id ibn sa'id ibn zaid ya kawo su gaba daya abubakar fil janna wa umar fil janna wa usman fil janna wa ali fil janna wa talha fil janna har zuwa karshe to wannan zuwan su da suka yi tattare a karkashin hadisi ɗaya na cikin sunan tirmidhi karkashin hadisi ɗaya shi yasa sai aka hada su su goma aka ce wa bashiri da janna amma banda su akwai sahabbai da yawa annabi ya ya ya ya binnan ya ga ya ji motsin tafiyar bilal a cikin aljanna kaga baya cikin baya cikin wannan wannan jirin gwano haka nan a thabit ibn qais ash shammat yana daga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce al da aljanna amma baya daga cikin abin da matar da ta zo tana farfadiya ta ce ya rasulullahi ka roƙa mun Allah in je da wannan farfadiyar manzo Allah ya ce in kin ga dama kina so in yi miki addu'a in ko za ki haƙuri kina da aljanna ta ce zan yi haƙuri alkawarin manzo Allah ba zai tafi a banza ba ta ce ku ta haƙura ta ga yar aljanna ce to irin wannan suna da suna da yawa saboda haka ambatan goma din saboda suna cikin wannan jerin gwano sannan kuma manya-manya ne cikin sahabbai suna cikin manya-manyan wazirai da suka yi manya-manyan ayyuka shi yasa ambatan su ya zo cikin hadisi guda ɗaya tare a gaba su don kada kada ka samu wata damuwa ba wata damuwa inda har ka cewa annabi ya musu albishin da aljanna to kenan Allah ya ce ya yarda da su sun yarda da shi wannan kuma sakamako ne wanda ya fi gidan aljanna din kansa wa ridwanu min Allah akbar Allah ya tada mutum ya ba aljanna ma da shi nan sai sai wannan namiji ne ko mace yana cewa assalamu alaikum ina san dan Allah a taimaka mini da shawara mai karfi domin in samu Allah ya taimake ni ya sama mini mafita a ne sai malam na kasance ina zaune tare da mahaifiyata to malam akwai wata yatta wanda suka haɗa mahaifi kawai da ita malam a koda yaushe kokarin da take yi ta dai ta haɗa ni da mahaifiyata kuma malam ban san irin abubuwan da take gaya mata ba a koda yaushe ina kuma matukar kokarin yin biyayya da ita mahaifiyar tawa domin kauni domin kauni a kai ta sunan tiko domin kauni a nan a baki eh eh ko ne to kaga ai domin kauni a nan ba gidan mahaifina na bane to malam shi ne na ga cewar ya kamata in nemi ya fiya ga mahaifiyar ga tawa idan ta yafe min sai in tafi zuwa wani wurin domin kada ta kai mu a wani halin da za ta sa mahaifiyata ta yi wasu maganganu a kaina yana son a bani shawara tare da taya na addu'a game da wannan yanayi na rayuwa shawara ne ba ta wuce ki ci gaba da biyayya ga mahaifiyar ki ba ko me za a gaya mata kuma ko me za ta nuna ne haƙƙin iyaye yana kan mutum ko da kuwa ba ma musulmi ba ne ko da iyayen ba musulmi ba ne suna da haƙƙi a kan kansu ya yi musu biyayya abin da ne aka hana biyayya a cikinsu shine wanda ya saba Allah amma matukar ba saban Allah ne za su umarce ka da shi ba to ko me suke yi maka to kai musu kai musu biyayya kamar yadda ubangiji ke cewa sanin kuma su duniya ma'rufa ka zauna da su kyakkyawan zama a duniya kada ka bata musu don haka ko da wannan gwaggon taki za ta yi kokarin hada ku da da mahaifiyarki wannan kai ya hada ki mata biyayya ki ci gaba da yi mata biyayya kuma kada ki ta sa da ita ita ma kuma wacce da take kokarin hada ki da mahaifiyarki ki yi mata ita ma biyayya ki rika kyautata mata domin al'insanu abdul ihsan don zarar kana kyautata mutum to za ka mallaki zuciyarsa za ka yau da gobe kamar yadda Allah ce idfa bil lati hi ahsan fa bai na kawai na huwa adawa ka annahu waliyyun hamid idan an maka mara kyau to kai ka yi mafi kyau ka duba yadda Allah ce billa lati yi ahsan ba wai kai ka yi mai kyau ba kai ka tace kai wanda ya fi ma kyau in kana da mai kyau da mafi kyau to sai ka yi mafi kyau ga wanda shi kuma ya muna munana maka yau da gobe sai kaga ya dawo yana da dama shi karan kansa cewa abin da yake maka na ba ba ba in in warki za ta yadda ko ba gidan mahaifinki da zama wanda ba ba ba wani ba wanda illa a cikin in wannan ba zai kawo rigima da ɓaci tsakanin mahaifiyarki ba kina iya koma wajen mahaifinki ki zauna amma ki rika zuwa kina gaishe ta kina taimaka mata cikin abin da za ki iya wannan da yake shawarar da nake ganin za ya kamata a baki Allah ya sa shawarar tana da karfi ina ga nan za mu tsaya wanda ba su ji an san zai su ba su yi hakuri Allah ba mu dacewa abin abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada abin abinda muka kuskure Allah ya ke mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi